إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ya ku idan kun samu rauni ko an kashe ku a yakin Uhud kafirai ma sun ji ciwo an kuma kashe su kamar yadda ya same ku Allah yana jujjuya kwanaki da abin da ya ga dama da cin nasara ko faduwa a tsakanin mutane muminansu da kafiransu saboda wasu hikimomi manya daga cikinsu don ya bayyana muminai na hakika daga munafukai kuma don ya girmama wanda ya su da shahada a kan tafarkinsa Allah baya son masu zaluntar kansu ta hanyar ƙin yin jihadi a tafarkinsa